ya yi wani jawabi inda yake cewa saboda kwankwaso aka horo wuta ana so a tamɓe shi daga kan sa ko mai dalilin faɗin hakan da ya yi masu sauraron mu sai ku biyo mu a sannu a hankali kana a gefe guda kuma mu idan kuna biyo da mu za mu kawo muku rahoton cewa manyan lauyoyin ƙasar da kuma alƙalai su ma sun yi kira a kan a ƙara duba dai wannan shari'a ta abba kabir yusuf wanda aka ce an tsiye shi kafin ma a je ga kotun koli. masu tsaron mu za mu so dai ku gyara zaman ku tsaf domin jin cikakkun rahotannin da muke ɗauke da su a halin yanzu amma kafin nan dan Allah muna nema alfarma ku da ku taimaka ku dan namar subscribe gami ga na alamar ƙararrawa sanarwa masu tsaron mu ka cikakkun rahotannin gwamnan jihar Kano kan Abba Kabir Yusuf ya ce matsalolin da yake fuskanta a yau a kotu akan shari'ar zaɓe saboda alaƙa sani da injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso mai girma gwamnan jihar kano ya yi jawabin ne a wajen wani taro na masu ruwa da tsaki a tafiyar kwankwasiya da aka shirya wanda injiniya da tarabi musa ya shirya gwamnan abba kabir yusuf ya yi dogon jawabi cikin dare wanda shine karan farko tun bayan da kotun ɗaukar ƙara ta tsige shi daga kan mulki gwamnan da aka fi sani da abba gida gida ya nuna bai ƙiya rasa komai ba saboda tsabagen biyayyar da yake wa injiniya da rabi musa hukasa ba a siyasa a jawabinsa abba ya kira ga jigajigan jam'iyyar nnpp da su ƙara ƙara ƙarfafawa magoya bayan su ƙwarin gwiwa kamar jagoran su nasu yadda yake yi wanda ya ce baya ba su ƙwarin gwiwa su karaya inda ya ce biyayyar da yake kwankwaso ba ta wasa ba ce ba kamar yadda yake faɗa a magana yake cewa kamar yadda na yi bayani za mu ci gaba da aiki a ƙarƙashin jagorancin kwankwaso kuma mu yi abin da ya ce amma dole mu gode ma kwankwaso dole mu ƙara gode masa kuma dole mu faɗa masa mu ma muna alfahari da shi ya ce idan duniya ta ce ba za ta ba mu wani abu ba saboda mu yi muna alaƙa da kwankwaso kuma muna yi masa biyayya to Allah muka roƙa kuma Allah shi ne zai ba mu da dai shi ma kuma a nasa bangaren mataimakin gwamna matakan Aminu abdulsalam gwardo shugaban majalisar dokoki ismail falgore da kuma abdulmumini jibrin kofa sun halarci wannan taro kamar yadda gidan jaridar na daily Trust ya fitar da wannan rahoto a yau manyan gwamnatin kano kwamishinoyi da kuma jagorin pd sun je wannan gurin taro inda kuma dai suka kira da akan cewa dukkan wasu abubuwa da suke faruwa ba fa su kwayewa uku baya ba da haka dai sun yi ikirarin cewa ba sa jin koɗar dangane da wani abuwa da wanda ake yi kuma kana a gefe guda suna nan suna ci gaba da addu'o'i garin Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da ba su nasara to a gefe guda kuma babban lauyan Najeriya Kasan Femi Falana ya buƙaci a sake duba hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta yanke na tsige gwamna Abba Kabir Yusuf da na jihar Plateau kan Khalid mutuwa a jihar falana ya bayyana cewa hukuncin kotun da ya soke zaben mutuwar da na gar abba kabiru yusuf ya kamata a sake duba shi saboda hukumar zaɓe mai zaman kanta inec ta gaza wajen gudanar zaben da ya dace a ƙasar nan ya kuma ce mai kamata ko ta ɓata dubban ƙuri'u ba saboda jami'an inec ba su sanya hannu a kan ƙuri'a ba babban lauyan wanda ya yi magana a cikin wani shirin sunday politics na cikin gidan na channel cb ya ce bai kamata kotuna su soke ƙuri'un 'yan Najeriya ba saboda sakacin hukumar zaɓe a cewar Falana ya kamata a kammala batun zaɓe kafin ƙaddamar da kowane gwamnati. Da yake magana kan hukuncin kotun ɗaukar ƙara Falana ya ce INEC ta gaza yin aikin da ya dace kafin zaɓe da kuma lokacin zaɓe. Ya kuma buƙaci 'yan siyasa da dole su yi koyi da kuma biyayya ga hukuncin kotu don haka ya buƙaci duk wanda bai gamsu da hukuncin kotu ɗaukar ƙara ba da ya garzaya kotun koli inda wani sashi na kalaman falana yake cewa idan ka duba abin da ya faru a jihar Legas ya sha ban da abin da ya faru a Filato a Filato akwai hukuncin da babbar kotu ta yanke na cewa sai an gudanar da zaɓen fidda gwani ya ce hukuncin kamar yadda aka saba an wulakanta shi kuma aka bijire masa sannan aka gudanar da zaɓe ya bambanta kuma da na Kano inda ake gaya mana cewa za a iya hukunta masu kada ƙuri'u wannan wani tsarin shari'a ne mai hatsari da aka ce da ake cewa za a hukunta masu kaɗa ƙuri'u saboda kuskuren jami'an zaɓe ya ce ana ce mana ƙuri'u dubu ɗaya da sittin sun lalace ba su da inganci saboda jami'an zaɓe sun yi kuskure ta hanyar ƙin buga musu tambari to ta yaya hakan za ta shafi ingancin zaɓe haɗa da cewa da ina fata a wannan karan kotun koli za ta warware waɗannan da gingimu da ba su dace ba a kan rashin sanya hannu a kan ƙuri'un zaɓe da jami'an aina ke yi wanda ba a ba da shawara ga farko tuntuni ba to masu tsaron mu inda ba kuma ta ba hanyar da wannan abubuwa da suna suna ci gaba da rikicewa dangane da wannan da hukunci wanda aka yi wanda dai a halin yanzu dafa a tabbatar da cewa dai kotun koli ita karar kanta tana tsaka mai wuya sai dai fatan ubangiji Allah subhanahu wataala ya samu dace amin masu sauran ma'ajan ne muka mu ƙarshe wannan rahoton wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu mun gode kuma muna jiran saƙon naku a mu na karta kwana wato comment